bayan an ƙida shagulgulan zaben nashi kasim muktar ya gana da 'yan jarida inda ya shaida musu abin da ya bashi karfin gwiwar tsayawa wannan takara bayan babban zaman taro da aka yi a maraɗi suka buƙaci cewa idan aka ci wannan taro na kwangari nan da magaran jam'iyya ta tsaye da mu takara ta shugabancin ƙasa kuma sabida suna kyauta zato kamar yadda yau yanayin siyasa ya gurɓace tsawon shekara 25 shirya ma sauya yanayin siyasa da kuma canza su a nan tsafaffin 'yan siyasa don nijar ta zamana lahiya a kiyaye ma nijar ta irin abubuwan da muke gani a yau kuma sun ga zaman da na yi magajin gari maraɗi irin ayyukan alheri na jin kai da ci gaban al'umma wanda na yi wannan ya ba su ƙarfin guwa ganin idan wannan ayyukan alheri aka maido su sama a huska ƙasa to zai sa talakawan nijar hankalinsu ya kwanta kuma zai sa nijar a gina ta ginawa wadda take mai inganci insha Allah kowace ɓanna ce yake gani an yi wanda idan ya ɗari zai nemi ya gyara ta babban ɓanna shine rashin haɗin kan al'umma babban banna shine yau cece ce da rikici tsawon shekara 25 babban banna shine rishin siyasa 'yan siyasa sun ki su mutunta 'yan ƙasa su saurari 'yan ƙasa kuma an ki a mai da hankali domin a yi abin da zai sa babu tunani na nijar nan da shekara hamsin ko shekara ɗari cikin tahiyar siyasa ƙasar nan wannan ba karamar banna ba ce tunda duk kusan kokowai misali kokowa shi ake ma 'yan siyasa yanzu idan kika ɗauki misali yau kudade kudade da ake ɗuka ake raba ma 'yan siyasa wa'anda kama 'yan aiki kamar da ake ce masharje da mishiyo kadai sun kai kusan mutum dubu kusan miliyar dubu eh, miliyar goma sha biyar wa'annan ana iya ɗauka wa'annan kuɗaɗe a yi unhani da su cikin karkara don taimaka don kawo tallahi ga iyalai wa'anda suke gajiyayi misali wani albishir al'umma za su samu ta la'akari da kasancewar shi matashi da magoya bayan nasa suka tsayar babban albishir shine ayyukan alheri wa'anda maka aikata cikin birnin maradi kuma babban alheri shine niyyar mu bisa kan kasan mu haɗa kan al'ummar mu neman sulhu da kuma ba kowa wurin shi cikin tahiyar jamhuriya musamman shari'a wadda take shari'a tabbatatta wadda kowa hankalin shi zai kwanta bisa kanta magana ta biyu tsaro tare da al'umma tunda ba ka iya tsaron al'umma sai tare da su magana ta uku shine abin da shahi harakai ci maka cikin ƙasar nan yau gonaki yanayi yanda yake ta ya gurɓace yanda ake tahiya da harkar noma lalle bakin gwalgwado ana ba da ɗan agaji ko ko ana ba da agaji amma wannan bayi bayi dole sai mun koma noma wanda yake noma na zamani wanda za a sa maƙudan kuɗaɗe don a yi sarrafa koko a yi ci maka wadda ita kadai manomi biyu uku hudu ya zama to a ce masu na iya ci da kasar nan gaba da wannan shine a gulguje musamman kuma babban abin da ke gaban mu shine matasa da harka aiki. Tamar Abari sashen Hausa na muryar Amurka daga da magaran a jamhuriyar Nijar.